Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar da muke yi da Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf akan noman kudan zuma kuma a makon jiya kun ji Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf ya ce ba a koyon kiwon zuma a kwana ɗaya ko uku kuma mako ɗaya. Dr. Abdullahi ya ce aƙalla sai an yi shekara ɗaya ana koyo sannan a ƙware a iya aikin da kyau. Bayan daktan ya gama wannan bayani sai na kada baki na ce da shi, ai kuwa ana ta ganin wasu 'yan siyasa suna tattara matasan da ke zaman banza suna cewa suna koya musu sana'o'in yi a cikin kwana ɗaya ko biyu har ma kuwa da noman ƙudan zuma. A gaskiya noman zuma ya wuce har kan kwana ɗaya kwana biyu. wannan dai ana tara mutane ne kawai ana abin da mu masana zuma muke kira political beekeeping don ba a da za a yi ka tara mutum ka ce ka tara mutane kwana daya ko rabin yini ka ce ka koya musu kiwon zuma kiwon zuma yana neman kwarewa ne sosai kamar ka ce ka tara mutane ka ba su kwami ka ce ka wuni guda ka ce ka koya musu eh, kamun kifi ai ba yi haka nan to haka ma zuma ka tara mutane an wuni guda ko wuni biyu ka ce ka koya musu kiwon zuma a cikin su ma wasu ba su san meye bambancin kudajen ba idan sun ga uwar zuma ba su sani ba idan sun ga ƴaƴan zuma ba su sani ba idan sun ga masaje ba su sani ba to ya za a yi kiwon zuma baka san meye zuman ba kanta kiwon zuma idan ana so a yi ta na gaskiya da gaskiya sai an horar da mutane sosai bayan an koyar da su abin da ake kira theory sannan a koma a yi musu practical wato kun yi da hannu saboda shi sana'a ne da ake yi da hannu ana yi ne ba wai akan zauna ne a rubuta a takarda ba to akalla ana so a koyar da mutane a ce ka koyar da mutane kamar na shekara guda kenan ka nuna musu duk wani yanayi na kiwon zuma sun sani sun san lokacin da ya kamata su sa tarko sun san lokacin da ya kamata su ɗibi zuma sannan sun san lokacin da bai kamata su ɗibi zuma ba Kenan dai 'yan siyasa suna amfani da wannan ne na karkata akalar kuɗaɗe. Gaskiya kuma ba su neman shawarar masana kiwon juma. da hmm. idan suka nemi shawarar masana masana za su ba su shawarar yadda ake kiwon juma. Idan ana so a horar da matasa a nemi abin da ake kira masana wanda muna da su da yawa a ƙasarmu musamman a hukumominmu na raya manoma kamar su adps adps da ake cewa a nemi shawararsu su zauna da waɗannan 'yan siyasa su gaya musu ga yadda ake koyar da kiwon zuma a ɗauke su a tara matasan da za a koya ma kiwon zuma su koya musu ba wai a tara jama'a haka nan a watse ba in uh, shugabanninmu na buƙatar shawarwari da za su yi haka nan akwai wanda muke aiki da su da yawa a ƙasashe da dama irin su najeriya irin su nijar irin su kamaru da chadi duk masana ne wanda mun san sun san aikin sun iya aikin zuma wanda idan za su horar za su horar na aikin zuma akwai a cikin wanda suke koyar da wanda suke harkan zuma a najeriya wanda a duniya an san su wajen kiwon zuma amma mafi yawanci idan ana irin wayannan abubuwan ba a ma neman su saboda haka shugabanni in za a yaye talauci musamman ta koyar mutane kiwon zuma a nemi masana sannan a bi shawarar masana Yawa, Dr. Abdullahi Yusuf idan muka koma ga bayanin da kake mana akan noman kudan zuma. Ita zuma yaya ake sanin nunarta, ya ake sanin cewa zuma ta nuna ta isa sha. Yawa, ita nunan zuma da samun amfaninta kamar yadda na faɗa a baya danganta da wurin da ake kiwonta da wurin da aka aje da kuma kula da aka yi. Ita zuma ba kaman kaji ba da sauran amfanin gona ba ne akwai lokutan da zuma ake sha akwai lokutan kuma da kai ne za ka ba ma zuman zumanka abinci misali lokacin da ake damina sosai ba abinci kamar irin su furanni da kudin zuma za su samu su sha lokacin nan ba a can zuma amma kamar lokacin da kaka ya yi akwai furanni akwai yabanya eh, akwai furanni ko ina inda zuma za je su samu abinci turanci ana kiran wannan abin honey flow wato lokacin da akwai darba mai sosai yadda zuma za su suke ɗiban abinci abin da ya kamata a fahimta shine wannan zuma da muke sha daga kudin zuma dalilin da ya sa zuma take tara shi shine tana tanajin abinci ne magaba to lokacin da take wannan tanajin abinci lokacin ne mu kuma mutane muke amfani da wannan dama sai mu ɗiba daga abincin da ta tara to da yake lokaci ne da akwai abinci da nata sosai da mun ɗiba sai ta je ta sake kawowa haka haka saboda akwai lokacin karanci kamar lokacin damina ko lokacin da rani ya yawa lokacin nan ba za a sha zuma ba lokacin ne ya kamata manomi a ce shine zai ba mazuma abinci. Idan Allah ya kai mu rana ta yau Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf zai yi cikakken bayani akan nunar zuma da lokutan ɗiban zuma da kuma yadda ya kamata a ɗebi ruwan zumar. yanzu a madadin abokin tattaunawar tawa wato dr abdullahi ahmed yusuf ƙwararren masanin ilimin kwari masu rayuwa da zamantakewa irin na 'yan adam wanda ke jami'ar pretoria a ƙasar afirka ta kudu da jule leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku halima jimrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya.